a nan badarawa cikin garin kaduna a arewacin najeriya a wannan safiya ta alhamis 22 ga watan ramadan bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi ɗaya da shekara 1436 wanda ya dace da tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a kalandar bature kamar yadda uwa malam auwal ya ambata maudu'in da za a gabatar da faɗakarwa a kai shine mutuwa da abin da ke cikinta to kamar yadda muka sani Allah tabaraka wa ala ya kaddara wa mutum zama a gidaje uku kowane mutum Allah ya kaddara mashi zama a cikin gidaje guda uku gida na farko shine gidan duniya gida na biyu gidan barzahu gida na uku gidan lahira gidan duniya shine muke ciki gidan lahira nan ne tafiya za ta tuke to amma tsakanin gidan duniya da gidan lahira akwai gidan da ake kira barzahu wanda yake tsakanin nan da kuma can kowane gida yana da abubuwan da suka keɓance shi da hukunce-hukuncen da suka shafe shi duniya gida ce ko gida ne mai rushewa duniya gida ne mai rushewa inuwa ce mai gushewa rayuwa ce mai yankewa kuma jin daɗi ne mai rudarwa wannan shi ne abin da ya shafi gidan duniya gidan da ya zai rushe kuma dama inuwa ce wadda za ta gushe rayuwa ce wadda za ta yanke kuma jin daɗi ne wanda kan rudar da waɗanda ke cikin shi Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu labarin gidan duniya da abinda gidan ya ƙunsa. a cikin suratu ali imran aya ta 185 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur ba komai ne rayuwar duniya ba face dan jin daɗi ne mai rudarwa lahira kuma gida ne matabbaci wajen zama ne na dawwama rayuwa ce ta hakika ta dindindin wadda ba ta gushewa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana wannan a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ce wa ma hadhihi alhayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa ma hadhihi alhayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirah lahiyal hayawanu laukanu ya alamu ba komai ne rayuwar wannan duniyar ba face lahawun abin da ke shagaltarwa wasa mai shagaltarwa wala'ibun da wasa mai ɗaukan hankali ya sa mutum ya manta da abin da ya kamata ya yi wa inna darar akhira kuma lallai gidan lahira lahiyar hayawan nan ne rayuwa ta dindindin take dawwamammiya da babu gushewa cikinta laukanu ya alamuna da sun kasance sun sani wannan aya na fa'idantar da muhimmancin fahimtar bambanci da ke tsakanin rayuwar duniya da rayuwar lahira domin rayuwa a duniya ba za ta dawwama ba za ta gushe domin dama inuwa ce wadda za ta gushe wuri ne na zaman wacin gadi ba a dawwama ba a tabbata ba a zaman dundundun a cikinsa ita kuwa lahira rayuwa ce ta dindindin madawwaniya wadda ba ta gushewa rayuwa ce ta haƙiƙa shi yasa Allah ta'ala ya ce wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law ya alamu gidan lahira nan ne rayuwa ta dindindin yake inda sun kasance sun sani a tsakanin gidan duniya da lahira akwai gidan barzahu gida ne da ba a zama cikinsa sai an bar duniya kuma ana isa lahira to an bar wannan gida na barzau kenan ma iya cewa a rayuwar ko kuma gidajen wato ɓangarori biyu na gefe da gefe gefen dama ƙarshensa gefen hagu ƙarshensa sannan a tsakani kuma akwai wani gidan sai mutum ya bar gidan duniya kafin ya kai gidan lahira yake zama a barzau idan ya bar rayuwar barzahu ya bar wannan gida na barzahu ya tafi lahira to ya bar barzahu ya bar duniya ba kuma zai dawo ba rayuwa a cikin wannan duniyar na da iyakantaccen lokaci lokacin na zuwa mutuwa ce za ta biyo baya mutuwa ita ce matakin farko na zuwa lahira ko babu makawa za a mutu kowa zai mutu gaba daya banda Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya nuna cewa babu wani rai da ke rayuwa a wannan duniya face ya ɗanɗani mutuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a suratul ankabut aya ta hamsin da bakwai da suratul anbiya aya ta talatin da suratul ali imran aya ta biyar. duk Allah ya nuna cewa kowa sai ya mutu daga cikin misali faɗin Allah ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai zai ɗanɗani mutuwa a suratul zumar aya ta talatin Allah ta'ala ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai manzan Muhammad kenan ɗan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za zaka mutu wa innahum tun kuma suma za su mutu waɗanda suka yi imani da kai da waɗanda ma ba su yi imanin ba waɗanda ke son ka da waɗanda ke ƙin ka duk za su mutu yana daga abin da aka nakalo ko ruwaito a tarihi daga al'imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala game da tabbatar da mutuwar kan shi da wani shi ko da wani nashi shi yana son da shi ne zai mutu an ce imamu shafi'i ya fuskanci ƙalubale daga mutane har da malamai a zamanin shi waɗanda ke ganin karantarwar shi na ta samun karɓuwa da amsuwa a cikin mutane sai ya zamanto an samu waɗanda har addu'a suke Allah ya kashe ya ɗauki ran imamu shafi to an ce wata rana ya shiga masallaci sallah sai ya ji wani daga cikin ɗaliban babban malami ɗaliban ɗaya daga cikin manya-manyan malamai yana mashi addu'a yana cewa Allahumma amiti shafi'iya ya Allah ka kashe shafi'i shine sai aka ce imamu shafi'i ya fito daga masallacin yana waka yana yin waɗansu baitoci yana cewa تمنى رجال أن أموت فإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوهدي وقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأنقدي وقد علموا لو ينفع العلم عندهم لئن مت الداعي علي بمخلد wasu mutane na ان متوا ta idan na mutu ba ni kaɗai ne zan mutu ba ka gaya ma mai nema ko mai tunani saɓanin haka cewa gara ma kai tattali kai shiri kai kintsi don zuwa lahira domin tabbas mutuwa kamar ta aukuma ai su sun sani inda ilimi na da amfani gare su idan ni na mutu wanda ke ma addu'ar mutuwa ai shi ma ba zai dawo ba zai mutu ne don haka Allah ta'ala ce innaka mayit wa innahum mayitun a suratul anbiya aya ta 34 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma ja'anna li basharin min qablikal khuld afa in mit fahumul khalidun ba mu sanya wa wani mutum dawwama ba kafin kai ba wanda aka sanya mai dawama kafin kai kowa in yazo zai tafi ya isa misali annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya shekarar 950 yana wa'azi kuma kafin ya fara wa'azin ai yayi shekaru da dama amma kuma annabi nuhu bai dawoma ba ya mutu kenan muna iya kaddara cewa annabi nuhu akalla ya shekara kusan dubu daya amma ya rayu bayan wannan lokaci da mutuwar shi ta zo ya mutu walau kanatid duniya ta dumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya ولكنها تفني ويفني نائمها maasi wa dhunubu zunubu hiya idan da duniya na dawwama don wani ya rayu cikinta tana dawwama ga wani don ya zauna dindindin karyara karya mutu da manzan Allah su salasa ma kasance a raye kuma da ya dawama. amma yana nan baya nan wama muhammadin illa rasul kad khalat min qablihir rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum ita duniya za ta ƙare abinda ke cikinta ma zai ƙare na ni'ima da dukkan abubuwa amma zunuban da aka aikata da saɓawa Allah da aka yi su suna nan an rubuta wa mutum a ranar kiyama sai a bayi sakamako don haka Allah ta'ala ce bari ba mu rubuta wa ba mu kaddarawa ba mu sanyawa wani dawwama ba kafin kai shaidan kai ka mutu su za su dawwama ne za su dawwama ba ba mai kubuta daga mutuwa ba wanda zai kubucewa mutuwa kuma ba mai ɓoye mata duk inda mutum ya shiga sai ta tarar da shi Allah ta'ala ya faɗa a suratul juma'a aya ta takwas ƙulinnal mautar lazi tafirruna minu fa innahu mulaqikum ce mutuwar da kuke gujewa mutuwa da kuke gujewa to za ta riske ku sai ta riske ku ba inda za ku gudu ku buya sai ta riske ku a suratun nisa aya ta 78 Allah ta baraka wata ala ya ce A ina يدرككم الموت yudrikumulmautu? كنتم fi burujin mushayyada. duk inda kuka kasance mutuwa sai ta riske ku sai ta je ta same ku a can in lokaci yayi walau kuntum fi burujin mushayyada ko da za ku kasance cikin gidaje ne da ke da katangu masu tsawon gaske ko mai tsawon katangar mutuwa sai ta shiga haka dai za a yi ta mutuwa a yi ta mutuwa har sai duniyar ta kare gaba ɗayanta in ban da fuskar Allah tabaraka wa ta'ala a suratun rahman aya ta 26 da 27 Allah ta'ala ya ce kullum man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram duk wanda ke rayuwa a kan duniyan nan duk wanda ke rayuwa a wannan ƙasa ta duniyan nan zai ƙare zai tafi ya barta ba abin da zai saura sai fuskar Allah zuljalali ma'abocin girma da ɗaukaka wal ikram da kuma karamci a suratul ƙasas aya ta 88 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kullu shay'in halikun illa wajha kowane abu zai kare ya mutu ya halaka in banda fuskar Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wani hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin addu'o'in da zikirin da yake yi da safe yakan ce antal talhayyul ladhi la mutu, wal jin wal insu kai ne Allah rayayye wanda baya mutuwa wal jin wal insu da aljan da mutum suna mutuwa kuma kowane rai na da iyakantaccen lokacin da zai mutu kuma mutum ba zai mutu ba sai lokacin shi yayi ko ya so ya mutu ba zai iya mutuwa ba Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a suratu Ali Imran aya ta 145 wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala bai yiwuwa ga wani rai ya mutu bai yiwuwa wani ya mutu sai da izinin Allah lokaci ne iyakantacce an rubuta sai lokacin yayi a suratu zumar aya ta 42 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma Allah ta'ala ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah ne ke kashe rayuka lokacin mutuwarsu da lokacin mutuwa ya yi shi kenan sai a ɗauki ran mutum ya tafi kenan wallati lam tamut fi manamiha ran da kuma lokacin bai yi ba to in aka yi bacci sai a ɗauke wannan ran na wacin gadi amma ba a mutu ba wallati lam mut fi manamiha Allah na ɗauke rayuka na waɗanda mutuwarsu bata zo ba amma a cikin barcinsu sai zama mutum na bacci bai ma san inda yake ba bai san abin da ke faruwa ba za a ɗauke mutuwa a kai shi nesa bai ma sani ba mutum ya zama zaka ka ji har hausawa na cewa mutum na bacci kamar mutuwa ko kamar matacce wani ayin baccinsa irin na mutuwa ne wance mai baccin mutuwa saboda me saboda nauyin baccin ai ta abubuwa ba a masan ana yi ba wasu in za a zo a kada ganga a wajen kunnuwansu suna bacci ba za su ji ba wallati lam tamut fi manamiha ka allati qada alaiha almaut a cikin barcin nan wadda Allah ta'ala rayukan da Allah ya hukunta musu mutuwa sai ya rike su kenan sai a ce wani cikin barci shikenan bai farka ba wance barci ta kwanta barci lami lafiya amma da safe sai da aka balla kofarta akan samu haka ko ba a samu fayumsikul lati qada alaiha al-maut wa yursilul ukhra wadda kuma rayukan da ba a kaddara musu ba hukunta musu mutuwa ba a lokacin a cikin barcin nasu sai a sake su bayan wani lokaci ila ajalin musamma har zuwa lokacin da aka iyakance musu sai ga mutum Allah ya kaddara yi barci ya tashi kamar duk waɗanda ke nan a yau ai mun yi barci ko amma kuma Allah ya sa duk mun tashi saboda muna cikin waɗanda yursilul ukhra ila ajalin musamma haka na a suratul an'am aya ta 60 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'athukum fi liyuqda ajalun musamma Allah ta'ala ya ce huwa alladhi yatawaffakum bil-layl Allah shine wanda yake dauke yake kashe ku yake dauke rayukanku cikin dare ma'ana sai ku yi bacci wa ya'lamu ma jaratun bin nahar kuma Allah ya san ayyukan da kai a duniya a da rana kai kawo da faɗi ta tashi da ɗauki ba daɗin da aka yi da rana da laifuffuka da aka yi da zunubai da komai da komai Allah ya sani wanda aka yi da rana cikin yini daga fita alhamdulillah zuwa faɗuwar rana sun yab'athukum fihi sannan da wannan ranar ne dai a cikin rana ɗin zai tada ku sai ya zamanto a cikin dare an ɗauke rayukanku amma da rana a tada ku liyukuda ajalun musamma domin a hukunta wani iyakantaccen lokaci wani lokaci da aka iyakance mashi adadi sai zama mutum sai lokacinsa ya rayu wani zai rayu shekaru da yawa wani kuma zai rayu ɗan kaɗan kowa da iya abin da aka aje mashi babu wanda ya san lokacin mutuwar shi ko akwai akwai babu wanda ya san wajen da zai mutu akwai sai Allah shi kadai ya sani shi kadai ya san inda ranar da ko lokacin da kowa zai mutu kuma shi ya san inda kowa zai mutu a cikin suratul quman aya ta 34 Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut kuma rai bai san a wani wuri ne zai mutu ba a wani gari a wace ƙasa ne zai mutu rai bai sani ba a ali imran aya ta 154 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul law kuntum fi buyutikum labarazan alladhina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim ka ce da kun kasance ma a cikin ɗakunanku ko gidajenku labarazan lazina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim da waɗanda aka ƙaddara aka wajabta aka rubuta musu mutuwa cewa za a kashe su a rana kaza ko kuma za a ɗauki rayukansu a wuri ka a lokaci kaza a rana kaza a wuri kaza sai sun fito daga gidajen nasu labarazan ladina kutuba alaihimul qatlu ila madajihim sai sun fito sun je can inda Allah ya nufa can za su faɗi su mutu ga irin wannan na rayuwa ina faruwa ba yanzu ku duba ku ga abin da ya faru a Zariya shekaran jiya kwana biyu da ya wuce ranar talata akwai waɗanda kila ba su tayi da nufin za su zo wurin ba ba ma sa tunanin zuwan sannan akwai kuma tsarin da ka iya sa a gayyaci local government kaza ko karamar hukumar kaza rana kaza ba wannan rana ba amma da yake Allah ya kaddara a wannan rana za a gayyace su a gayyace su a ranar suka zo haka Allah yake kaddara abubuwansa al-imamu ahmad ya rawaita hadisi cikin musnad dinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Iza arada Allah ta'ala qabda ruhi abdin bi ardin ja'ala lahu fiha aw biha haja manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan Allah ya yi nufin ɗaukar ran wani bawansa a wani gari ko a wata ƙasa sai Allah ya sanya wa wannan bawa nasa buƙatar ya tafi can Allah sai ya sanya mashi bukata sai ya je can ba inda zai tafi sai wannan wurin sai ya ji sai ya je wannan wurin kawai barin ba da 'yan misalai tun da an cewa bil misali ya tazihul makal ta hanyar misali ne bayanai kan fito sosai a sarari da yawanku kuna da labarin group captain Osman Jibrin Allah ji kanshi da gafara gwamnan tsohuwar jihar arewa group captain dai mutumin jihar nasarawa ne amma dai gidan shi yana ne da iyalin shi da Allah ya nufi cewa zai rasu kuma ba a kaduna zai rasu ba a jihar nasarawa zai rasu ya kama hanya kamar yadda ya saba don kai ziyara ya kuma tafi ya je ya ziyara yana kuma can kamar yadda ya saba an yi da shi da daddare ya dai ya kwanta da daddaren gari ya waye ko alfitir ya fito ba a gan shi sallar asubahi ba wanda hakan sabanin al'adarsa ne yana daga cikin waɗanda suke fara shiga masallaci su zauna kafin liman ya amma sai zama a wannan rana hakan bai yi ba bai yasa Allah ya ɗauki ran shi kunga kamar yadda hadisin nan ya nuna idan arada Allah ta'ala kabda ruhi abdin bi ardin ja'ala lahu fiha aw qala biha haja in Allah ya nufin daukar ran wani bawa a wani gari to Allah sai ya sanya mai bukatar sai ya je can can ya tafi kuma a ta aka dauki shi misali na biyu akwai wani babana yaya yake wajen mahaifina wanda ya shafa shekara hamsin ko ma fiye da haka ba shi gida da haka mu duk an haife mu sai dai labarin shi muke ji ba ni ba yayyinmu ma duk an haife su ba su san shi ba amma dai muna da labarin shi cewa ya bar gida kuma an rika samun labarin yana gabon yana niger yana kaza yana kasashe daban-daban ya je kasashe mabambanta allah cikin ikonsa sai kawai kwatsam allah ya sa ya dawo bayan shekara hamsin da wani abu ya dawo aka ce mana ai babanku ya dawo muka ta zuwa muna hira da wanda ba mu sani ba sai dai ta hanyar labari Allah ya sa za mu san shi amma gaba ɗaya ina jin kwana tara yayi ne ko goma da dawowan shi Najeriya da zuwan shi Zaria da zuwan shi ƙauyen Dogarawa Allah ya ɗauki ran shi bayan ya shekara hamsin da 'yan kai ba shi ƙasar wa man kanat maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin siwaha wanda don mutuwarsa Allah ya kaddara a gari kaza bai isa ya mutu a wani garin ba sai nan manufar wannan shine ni da ku mu gane cewa mutuwa dai akwai ta sannan kowa yana da lokacin shi sannan lokacin ba mu sani ba sannan a ina za mu mutu ba mu sani ba kar mutum ya ɗauka don ya shigo masallacin nan ya tsere wa mutuwa in Allah ya nufa sai an kai gawar waninmu a cikinmu nan yau gida hakan zai faru to inda ka san haka akwai lokacin da zai kamata ka rika jin cewa ka bukatan ka zama cikin shirin ko ta kwana game da mutuwa ya kamata a ce kai sakaci ta yadda da za a baka zaɓi a kashe ka yanzu ko a baka sai ka koma ka ce aiman shirya ba Allah ya kamata haka ashe ya kamata a kowane lokaci mutum ya zama mai tunanin mutuwa mai kuma yaƙinin mutuwa na iya ɗaukansa a kowane lokaci idan lokacin mutuwar mutum ya zo mala'ikan mutuwa da mataimakansa za su ɗauki rai da izinin Allah ba tare da ƙarin lokaci ko ragi ba ba za a ƙara ma kowa lokaci ba ba kuma za a rage wa kowa lokaci ba a cikin suratul munafiqun aya ta goma ɗaya Allah ta'ala ya ce walan yi Allahu nafsan idza ja'a ajaluha kuma Allah bai jinkirtawa wani rai idan lokacinsa ya zo haka nan a suratul araf aya ta 34 Allah tabaraka wata ala ya ce wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna kowace al'umma na da iyakantaccen lokacinta kuma idan lokacin mutane ya zo la yasta'khiruna anhu la yasta'khiruna sa'a baya raguwa ba a jinkirta musu na sa'a daya wala yastaqdimuna kuma ba a gaggauta wannan lokacin sai lokacin da ya zo haka na a suratul an'am aya ta 61 Allah ta'ala ya ce hatta idza jaa ahadakumul maut hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun har sai mutuwa ta zaikewa ɗayanku sai mutuwa ta zo wa ɗayanku lokacin na yi tawaffat rusuluna sai manzannin wato mala'iku kenan a nan sai su ɗauki ransa wahum la yufarrituna ba sa sakaci ba jinkiri a ciki ba gaggautawa a suratu sajada aya ta goma sha ɗaya Allah tabaraka baraka wata'ala ya ce ƙul ya tawaffakum malakul mautin lazi wukila sun ma'ila rabbi rabbikum turja'un ka ce mala'ikan mutuwa da aka wakilta gare ku aka danganta ku da shi ko aka danganta shi da ku aka ɗora masu ɗawainiyar yin wannan aiki na karɓar rai shi ne zai karɓi rayukanku kuma rabbi rabbikum turja'un kuma ga ubangijinku ne za a maida wane ne mala'ikan mutuwa mala'ikan da ke ɗaukar rayukan bayi idan lokacin su yayi sunan shi malakul maut ba sunan shi azara'ilu ba kamar yadda ya shahara a bakunan mutane sunan shi malakul maut kamar yadda Allah ya kira shi qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum dama a cikin mala'iku akwai waɗanda aka san sunayensu akwai waɗanda ba a san sunayensu ba akwai waɗanda aka san ayyukansu akwai waɗanda ba san ayyukansu ba daga cikin mala'ikun da aka san sunayensu akwai mala'ika jibrilu wanda shi ne mai kawo wahayi akwai mika'ilu wanda shi ne yake rabon arziki yake wato rabon arziki kuma hadda ruwan sama akwai israfil wanda shi ne mai hura ƙaho ko zai hura ƙaho akwai malakul mauti wanda shi ne aka wakilta shi ɗaukar rayukan bayi sannan akwai munkar da nakir waɗanda su ne aka wakilta su ga tambayoyin bayi yin tambayoyi ga bayi a cikin ƙabari. munkar da nakir akwai maliku wanda yake tsaro ga wuta waɗannan mala'ikun sunayensu tabbatattu ne ko dai cikin Alƙur'ani, ko cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu kulman kana aduwan li jibrila wa mikala a ruwayarwar shi wa mika'ila ga Alƙur'ani ya zo da sunan jibril da mika'il nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfil kun ga sunan israfil ya zo kenan ko bayan wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan bawa ya mutu aka rufe shi aka juya baya aka bar makabartar ja'ahu munkarun wa nakirun mala'ika munkar da mala'ika nakir za su zo wurin shi mai tambayoyi Haka nan, Allah ta'ala ya ba mu labarin maliku wa qalu ya maliku du'u lana rabbaka yukhaffif yau yawman min al'azab wannan alqur'ani ya zo da sunayensu banda waɗannan mala'ikun babu wani mala'ika da ƙur'ani ko hadithi ingantacce zo da sunansa kun ga kenan a zara'ilu ba suna ne ingantacce ba ko? ridwanu ba suna ne tabbatacce ba ko raqibu da atidu ba sunaye ne tabbatattu ba ko duk waɗannan ba sunaye ne na mala'iku ba ila iyaka raqib da atid malamai sun ce siffofin mala'ikun da suke rubuta ayyukan bayi ne ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun shi yasa aka ce raqibun atidun ba a cewa atid ba ashe siffa ce kawai ala kulli halin idan dai lokacin mutuwa ya zo mala'ikan mutuwa da mataimakansu za su ɗauki rai amma za su ɗauki ran ne da izinin Allah kuma ba za a ƙara wa kowa lokaci ba ba kuma za a rage musu ba mutuwa musiba ce babba in ana jin labarin musifa musiba to mutuwa musiba ce in ji Allah tabaraka wata ala, domin tana yanke jin daɗi a suratul ma'ida aya ta 106 Allah tabaraka wata ala ya ce kun musibatul maut kuna halin tafiya sai musibar mutuwa ta same ku kun sa yi musifa dai ba wanda yake santa ko to mutuwa musifa ce kun ga ashe ba za a so ta ba amma kuma dole sai an yi ta sai an mutu mutuwa na yanke jin daɗi ita ce a ba mai yanke jin daɗi al'imamu tirmidhi da nasa'i sun ruwaice hadithi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce akthiru min zikir hazimin lazzat ku yawaita tuna mai yanke jin daɗi mai yanke jin daɗi da yadda mutum yake da waninsa ko yaya suke sai su rabu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mala'ika jibrilu ya ce masa ya muhammad ish ma ita ish min ad-dunya ma shi'ta fa innaka mayyit wa habib man shi'ta fa innaka mufariq mufariqu wa amal ma haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce mala'ika jibril ya gaya masa ishma shi ita ka rayu iya yadda kake so amma fa innaka mayitun amma ka sani dole sai ka mutu wata rana wa habib man ita kuma ka so wanda duk kake so duk wanda za ka so ka so kina son wani kina son wance ko ma waye a so shi amma fa innaka mufariquhu sai ka rabu da shi wata rana dole sai arabu wa amal ma shi'ita aikata abin da duk ga dama fa innaka mujza bihi amma ka sani za a yi maka sakamako ashe kenan dole bawa ya zama ne mai taka tsantsan mai tunani mai nazari ya sa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce aksiru min hazi hazimin lazzat ku yawaita tuna mai yanke jin daɗi mutuwa kenan mutuwa na da firgitarwar gaske mutuwa na da firgitarwar gaske tana da firgitarwar gaske akwai wani bawan Allah Allah ya ji kanshi mun tafi da shi Saudiya aikin hajji shi ya tafi tare da yayen shi da yana jin matarsa guda ɗaya ko ma biyu to ni ɗakinmu ɗaya da yayen shi wata rana sai ya kawo ziyara wajen yayan nashi da ya kawo ziyara sai aka yi ta hira da shi can dai ya zama an gaji da hira aka yi tunanin kwantawa sai ya je ya kwanta da daddare ne duka wannan abu ina jin a kiyasi kamar sha biyun dare kenan agogon saudiya zuwa sha biyu da rabi da ya kwanta bai wuce minti goma ba sai ya zama baccin shi ya zama mai nauyi irin daga nesa ma ana jin munsharinsa to hakan kuma bai wuce minti goma ba bayan hakan sai ya tashi a firgice da ya tashi a firgice sai ya fita ya fito daga gidan sai muka tashi muka bi shi ba mu dai riske shi ba sai a wani wuri wanda babu tazara tsakanin wurin da harami to sai muka yi zaton cewa kamar akwai al'amarin aljanu domin yana maganganuwa bambanta don haka sai muka fara masa karatun alkur'ani zan iya tunawa akwai ni akwai limamin masallacin juma'a na garin samaru a Zariya. to muna wannan karatun dai a zato na ya kai kamar karfe uku da rabi zuwa hudu na asuba mu dai mun lura ne daga baya cewa ai gawa muke wa karatu shi ke nan, ya tafi wa man kanat maniyatuhu bi ardin ya mutu fi ardin suwaha ya bar Najeriya ya tafi Saudiya sannan kuma inda yake ba a nan ya rasu ba a saudiyan sai da ya bar wurin ya kama hanyar harin. to waye cikin nan ke da garanti cewa in ya fita wani abu zai faru da shi ba akwai to mutuwa na da firgitarwa kwarai da gaske kamar yadda al'imamu musulmi ya rawaci hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya ce inna lilmauti faza'an lallai mutuwa na da firgitarwa Hakanan nan ibnu abid duniya ya rawaci hadisi cewa shaddad ibn aus ya ce almautu afza'u haulin fi duniya wal akhirati alal mu'minina ya ce mutuwa ita ce mafi girman abin da ke firgitarwa ke firgitar da bawa ita ce a ba da za ta firgitar da bawa fiye da komai a duniyan nan da kuma lahira babu abu mai firgitarwa babu abin da ke sa firgiti fiye da mutuwa walmautu Shaddu, min nashirin bil shiri, mutuwa tsananinta ya fi na a sa zarto a yanka abu kamar za sa zarto a yanka katako kun ga dai zarto haƙora yake da su masu kaifi masu raɗaɗi a kakara a ta gogawa har sai an yanka abu to zafin mutuwa ya fi zafin yanka da zarto wa bil makaridi zafi da tsanani da raɗaɗin mutuwa ya fi yanka da almakashi ku dube da za a ɗauki almakashi a yanka takarda ko a yanka tufafi to yadda za a yanka ket haka to zafi da raɗaɗin ka kaddara yanzu ka ɗauki zar ka almakashi ki ɗauki almakashi ki sa yatsa ki sa almakashin na a yatsin ki yanka zafi to zafin mutuwa da raɗaɗin mutuwa ya fi na yanka da almakashi wa ghaliyin fil quduri zafin mutuwa da tsananin mutuwa da radadin mutuwa yafi tafarfasa da zaɓarɓakar da ruwa zai yi a cikin tukunya walau annal mayyita nushira فأخبر أهل الدنيا بألم الموت شداد bin أوس يتي Idan da wani mamaci. wanda ya mutu za a ta da shi bayan ya mutu a ta da shi ya ba mu labari mu da muke rayuwa ba riga mu mutu ba ya ba mu labari game da raɗaɗin mutuwa ya ce man tafa'u bi aishin walalar zubi naumin da duk abin da suke da shi a rayuwa ba zai taɓa masu amfani ba su daɗin shi ba ba za su iya amfani da komai ba na rayuwa abinci ma ba zai ciwu ba kuma da ba wani abu zai sake musu daɗi bacci ba za su iya ba akwai wani wanda ake bani labari ba musulmi ba ne da aka zo aka yi masa bincike a asibiti bai da lafiya amma yana tattakawa ya je wurare har yana zuwa wurin aiki lokaci zuwa lokaci dai haka a hankali dai da kyar da kyar to daga baya-baya sai aka zo aka ce masa ai yana da kansa to tun da aka ce yana da kansa kawai sai ya kife wanka ma bai iya yi da kanshi ba sai da aka yi mushi wannan me yasa saboda fargaba da firgici da tsoro kuma haka ba wannan fa ba a shiga cikin mataki na raɗaɗin ba haka nan akwai wani wanda aka bani labarin shi a sokoto wanda likitoci suka duba shi sai aka samu kuskure aka nuna cewa rashin lafiyarsa ba mai warkewa ba ne kuma a kiyasi da sabo da aka yi da bincike da aka saba da wuya ya yi sati biyu bai mutu ba to tun daga nan wannan bawan Allah ya shiga cikin tashin hankali da wailun da wailatu ya daina cin abinci ya daina shan abin sha sai dai abin da larura ta hukunta kawai sati biyu ya yi bai mutu ba haka ya zauna kullum kuka ba ci ba sha yana jiran mutuwa har dai daga baya aka ɗauko shi daga sokoto aka kawo shi zariya asibiti a nan suka yi bincikensu su kuma suka ce a ai rashin lafiyansa ai zai warke to a lokacin da ake gaya mani aka ban labarin na ma gan shi da idona a asibitin don na je wani abin kuma sai aka nuna man shi shi ne ake ba da labarin shi a lokacin ma har ya fara mai da jiki wannan fa labari kawai ne aka ji labari kawai fargaba da zulumi kawai ba ita mutuwar ba mutuwa na da raɗaɗin gaske raɗaɗin mutuwa ya iso. a suratu ƙaf aya ta goma sha tara Allah Ta baraka tabaraka wata'ala ya ce wa ja'at sakratul mauti bil haƙƙi zalika ma kunta minhu tahid kuma randin mutuwa ya zo da gaske da gaskiya Allah ce zalika ma kunta minhu tahid to wannan fa shine abinda kuke kaucewa amma kuma zai auku zai auku tare da cewa raɗaɗin mutuwa ya fi ga kafirai muminai ma kan ɗanɗana raɗaɗin mutuwa hatta muminai ba ɗauke masu shan zafi da raɗaɗin mutuwa ba hatta muminai muminai za su sha raɗaɗin mutuwa gwargwadon yadda Allah ya so Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin raɗaɗin mutuwa ga kafirai a cikin suratul an'ami aya ta 93 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau tara idh zalimuna fi gamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aidihim akhriju anfusakum Allah ta'ala ce da kaga lokacin da azzalimai ma'ana kafirai mushrikai ke cikin raɗaɗi da musibar mutuwa ga ko mala'iku sun shimfiɗa hannuwansu suna cewa ku fito da rayukanku da kanku su kafirai abinda za a ce musu akhriju anfusakum ku fito da rayukanku da kanku su ko muminai karɓar rayukan ake yi amma kafirai cewa ake ku fito da rayukan da kanku don mene don ba su yi imani da Allah ba ba su bauta wa Allah ba ga shi kuma Allah ya halicci aljan da mutum ne don bauta su ko ba su ma imani da Allah ba to kame ɗin ce hata muminai sukan ɗanɗani raɗaɗi da zafin mutuwa gwargwadon yadda Allah ta'ala ya so domin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kanshi bai kukuta daga raɗaɗin mutuwa ba to ina gani da ku fararen hula karabiti in an kwatanta da wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama al'imamu Ahmad a cikin musnad da Bukhari a cikin sahih sun hadithi manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam lokacin da mutuwa ta zo mashi yana kwance ya sa mayafi ya rufe jikinsa idan raɗaɗin ya yi raɗaɗi sai ya buɗe mayafinsa ya buɗe mayafinsa ya sa aka kawo masa ruwa ya sa a hannunsa ya zasa hannunsa cikin ruwan yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat ba wanda ake bautawa bis cancanta sai Allah kai lalle mutuwa na da radadi Inji ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma duk da cewa mumini kan fuskanci radadin mutuwa Allah cikin ikonsa yakan sa wa mumini sauƙi ya samu sauƙin wannan raɗaɗi ba da raɗaɗin ya gushe ba a a sai don saboda bisharar da mala'iku za su yi gare shi a yanzu mata a cikinku waɗanda suka haihu da kansu ba ta hanyar tiyata a asibiti ba za su ce ba san wahalar naƙuda ba duk da cewa kowace da irin yadda yake zuwa mata ko wata da ɗan sauƙi-sauƙi wata da sauƙi wata kuma da tsanani ko ba haka amma idan mace tana cikin wannan raɗaɗin na naƙuda idan da zai zamanto mijinta na kusa yana ɗan kwantar mata da hankali yana gaya mata kalmomi na ƙarfafa gwiwa da ƙarfafa zuciya anya raɗaɗin nan ba za ta ɗanyi mata sauƙi ba ba zai mata sauƙi ba duk da cewa akwai shi amma za ta ji sauƙi saboda waɗannan kalamai ko ba haka ba amma da za a zo kamar yadda da can ban san ko yanzu ma yana aukuwa ba a asibiti mace ta zo haihuwa a samu nas wadda kila ba musulma ba ta riƙa gaya mata baƙar magana tana daka mata tsawa tana mata batanci don Allah wannan raɗaɗi ƙaruwa zai yi ko raguwa ƙaruwa zai yi saboda tashin hankali da damuwa ban san ko har yanzu ana hakan ba o har yanzu ana yi to ba ku kuka ja ba ko ba ku kuka ja ba eh kun haifi 'ya'ya mata kun ki karfafa musu gwiwa su karatu karatun da zai kai su ga yin irin waɗannan ayyukan da sauran ayyuka daban-daban ta yadda za a magance takaici a huce takaici kun ki kowace burinta yatta na gama js a ce samari goma na layi a kanta a karfa mata gwiwa ta karatu a ba ta tarbiyya da za ta iya haƙuri ta yi karatu in auren ya zo aka yi aka dace da wanda yake son a karatu aka ci gaba masha Allah to mala'iku sukan zo su yi wa mumini bushara hakan sai ya sassauta ya zama mumini ya samu sauƙin wannan raɗaɗi kamar yadda mai naƙuda in aka gaya mata kalmomi masu ƙarfafa gwiwa kan sa ta samu sauki ba dan ba raɗin ba ta samu ƙwarin gwiwa ta zo tana yunkuri ɗa zai fito ana cewa da wuri za ki iya ai wannan mai sauki ne ɗin faso turo ba za ta samu sauki ba amma a daka matsa bude ka za ka kaza kaza yaya za ta ji tashin hankali wata ma sai ta kasa yunkurawan har ya zama ko ɗan a samu matsala ko ita a samu matsala ko duka su biyun a samu matsala shi yi za ku ga asibiti inda aka san girman al'amarin aure idan mace za ta haihu akan so mijinta ya je ban sani ba ko wasu sun taɓa ganin haka akan so mijin ya je na farko dai ya karfa mata gwiwa na biyu kuma ya ga wahalar take sha don ya girmama ta nan gaba amma da yawa mazaje ne za su ce ba ruwana idan ma yana gida ne sai ya saka ba ya fita ba ma zai zauna a falo ba ba ma zai je ɗakin kusa da in ma yana ɗakinsa ba ma zai je ɗakin shi zauna ba bai ma san ya ji komai wai wani da tausayi ne wani kuma wai kyama sai tafi abin shi amma waɗanda suka daure sai su haka sai su haka na kamar ni ina jin na karɓi haihuwa ya kai biyar a gidana a haihu in yanke cibi in komai kwarai kuwa ko wata biyu ba a yi ba na ma yi hakan na karɓa haihuwa biyar ko shida a gidana amma ba cewa nake wani ke yi ba in ba zai iya ba amma dai wai ina nufin zama ko kuma bushara kan sauƙaƙa wa bawa raɗaɗi wannan shi ne abin da ya sa na kawo wannan labarin Allah ta'ala ya faɗi hakan a suratu Fusilar. aya ta 30 zuwa 32 innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Allah ta'ala ya ce lalle waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah kuma suka tsayu akan haka suka bautata wa Allah har mutuwa to mala'iku na sauka gare su lokacin mutuwarsu su rika ce masu kar ku ji tsoro kar kuyi yi bakin ciki kuma ku yi bushara da aljannar da aka yi muku alkawarinta mu ne majibinta ku a duniya da lahira kuma kuna da abin da rayukanku suke sha'awa a cikin lahiran nan kuma a lahiran nan kuna da abin da duk aka yi muku alkawura na nau'o'in ni'ima da jin daɗi kuma wannan kawai wato kamar lale marhabin ne kawai farkon sauka ne kawai matakin farko ne na abin da za a yi na a saukar da ku wanda hakan zai same ku ne daga ubangiji mai yawan gafara mai yawan jin kai kun ga waɗannan kalmomi da za a gaya wa muminai sai ya sa hakan ya sanya ya musu wannan raɗaɗi da ke tattare da mutuwa haka na al'imamu turmizi ya ruwaita hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce innal mu'mina yanzilu bihi al-maut wa ayinu ma yu'ayin fawadda law kharajat fa idza kana aduwwallahi aduwan lillahi na bihi al wa ayana ma ayan fa la yuhibbu an takhruja ruhuhu abadan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mumini mutuwa kan sauka gare shi yakan ga abin da ya gani ya ga abin da ya gani na abubuwa iri-iri na fitintunu kala-kala na musibu mabambanta na raɗaɗi da zafi iri-iri amma duk da haka sai ya rika burin ran ma dai ya fita ya tafi domin in ya fita zai je zuwa ga ni'ima shi ko kafiri makiyin Allah idan mutuwa ta zo masa ya ga abin da ya gani ya shiga tashin hankalin da ya shiga ya shiga fitinar da ya shiga to shi baya son ran ya mutu baya son ran ya fita don in ya fita daga gaggan jikinsa ya kuma shiga cikin bala'i kenan to da zara an mutu fa shikenan babu dawowa kwata-kwata ba za a dawo ba cikin wannan duniyan har abada kafirai da mujirmai za su yi burin a jinkirta musu don su dawo duniya su aikata ayyukan alkhairi amma ina ba hali Allah ta'ala ya faɗi haka a suratul mu'minun ayata 99 zuwa ta 100 Allah ta'ala ya ce ta idza ja ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna Allah ce har sai mutuwa ta zo wa ɗayansu sai ya rika cewa rabbir ji'un ya Allah ka dawo da ni ka jinkirta mani kar in mutu la'alli amalu salihan fi ma don in samu daman aikata ayyukan alkhairi cikin abin da na bari na dukiya da waye da waye duka amma ya riga ya makara Allah ce kalla ina ina kalimatun wa qailuha kawai magana ce da ya faɗi ta banza mar ma'ana duk damar da aka bashi shekara goma ai shekara sittin shekara hamsin arba'in shekara talatin ko ashirin duk wannan damar da aka bashi bai amfani da ita ba sai yanzu da ya zo mutuwa duk damar da aka bashi tun da ya girma ya yi hankali ya balaga yake da daman ya bi Allah yake da daman ya yi imani ya bi Allah ya tsaye da sallah ya ba da zakka yana da hali ya yake haji in ya samu dama ya yi azumin ramadana tun yana da shekara goma sha kaza ya balaga yake da dama ya bi Allah ya kyautata mu'amalarsa da bayan Allah duk bai yi ba Allah ya ce kalla ƙarya yake ina kalimatun kalma ce kawai huwa ƙa'iluwa da ya faɗi da bakinsa wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna kuma a bayansu akwai barzakhu rayuwa gidan barzakhu da za su zauna ciki har nan da za a tada su kiyama saboda haka in mutum ya mutu ya mutu kenan ba dawowa kabari ne masaukin farko bayan mutuwa ba wanda zai tafi wani sai kabari ko da kuwa mutum a cikin kogi ya halaka ko da mutum kifi ya haɗiye shi ko mesa ta haɗiye shi ko da kura ta tattaune shi hukuncin inda yake kabari ne me kabari inda mutum zai zauna ba zai fita ba yana nan ciki har sai kiyama ta zo a cikinsa za a rufe mamaci bayan wanka da sallah inda an samu gawar ko ba haka ba za a bar mutum cikin kabarinsa don ci gaba da rayuwa a barzahu har zuwa ranar kiyama abinda Allah ɗin ya nuna kenan wa min ra'ayin Barzakun, ila a suna. rayuwar kabari na tattare da kunci ko da yake a haƙƙin wasu babu kunci sai dai kewa kawai wasu ba ne kabari amma dai akwai kewa don waɗanda ka saba da su ko rabu waɗanda suka saba da kai sun rasa ka shi nan ba za ka dawo ba al'imamu ahmad ya roci hadithi cikin musnad manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna lil kabari دقطة ولو كان أحد ناجيا منها لنجا Minha sa'ad Ibn mu'af manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce kabari akwai kunci kabari akwai kunci tunda akwai matsatsa akwai takura akwai rashin walwala ko kuma akalla akwai kewa domin ga mumini wanda ya kyautata shi ba zai samu matsatsa ba ba zai samu takura ba ba zai samu rashin walwala ba amma akwai kewa kewan nan ya shiga kewar nan ta shiga cikin dakba kunci manzo Allah sallallahu alaihi ce da akwai wanda zai kubuta daga kuncin kabari to da Sa'ad bin Mu'adh da ya kubuta amma ko shi ya samu kansa cikin daqatul qabr daqatul qabr ko shi kabari wani wuri ne mai firgitarwa da tsoratarwa kuma wuri ne mai tsananin duhu akwai tsananin duhu a kabari Manza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin Turmizi. ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabra afdha'u minhu yace ban ga wani abu ban ga wani abu ba mai firgitarwa ba face na ga kabari ya fi shi duk abin da na gani mai firgitarwa duk wani abu da na gani mai tada hankali in na tuna kabari sai in ga kabari ya fi shi baiwar Allah ya rayuwarki a kabari za ta zama me kika tanada me kika tattala wani kintsi da shiri kika yi don rayuwa cikin kabari rayuwar barzahu saboda duk wanda ya shiga kabari duk wanda ya mutu kiyama shi ta tsaya karamar kiyama saboda shi ba zai dawo ba bai da sauran damar ya aikata yake alkhairi abinda ya riga aikata shi kenan wanda bai aikata ba kuma bai samai ba kina ya rage na kowa ya zamanto ko ta zamanto cikin shiri da kintsi da tattali da tanadi al-imam al-bukhari da muslim sun ruwaice hadithi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna hadhihi al-qubura mali'atun zulma ala ahliha manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ga kaburburan nan cike suke da duhu ga masu zaman su waɗanda ke cikin su kaburbura na cike da duhu ga waɗanda ke cikin su amma Allah zai haska kama waɗanda ya so zai sauƙaƙa wa waɗanda ya so su wane ne waɗannan da ya so waɗanda suka kiyaye dokokinsa suka bi umarninsa suka nisanci hana-hanansa suka yi aiki da dokokinsa Allah na sauƙaƙa musu ya sassata musu kabari wuri ne na azaba da ni'ima ko dai ya zamanto ramin aljanna ko ramin wuta shi kabari ba ko ramin aljanna ko ramin wuta haka kabari yake shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya ce falyolam anna mazhaba salafil ummati wa a'immatiha annal mayyita idza mata yakunu fi na'imin aw azabin وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت, أعيدت الأرواح ila ajsadiha wa qamu min quburihim al’alamina ibn taimiyya ya ya ce sani. sani mazhabar magabatan wannan al'umma wato aƙidar salaf sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in da wanda suka bi hanyarsu da kyautatawa aƙidarsu su ita ce annal mayyita idza mata idan mutum ya mutu yakunu fi na'imin aw azabin zai kasance cikin ni'ima ko cikin azaba a kabarin shi wa anna zalika yahsulu li ruhihi wa li badani kuma wannan ni'imar ko azaban za su auku ga ruhinsa ran shi da kuma gangan cikin shi wa ruha tabqa ba'da mufaraqatil badani muna'amatan aw mu'azzabatan ruhi zai dawwama bayan rabuwa da gangan jiki lokacin mutuwa cikin ko dai ni'ima ko kuma azaba wa annaha tattasul bil badni ahyanan wani lokaci ruhin zai zo ya haɗu da gangan jiki wani lokaci fa yasul lahu ma hannun wal azab ta yadda wannan ni'imar za su sha tare ko wannan azabar za su sha tare su idza kana yawmul qiyamah al kubra sana idan ranar kiyama babba babban ranar kiyamar wato kiyama kowa da kowa ta zo oidatil arwahu ila ha sai a maidawa gangunan jiki ruhinsu duk a maida ruhu ruhi ruhi duk a maida su cikin gangunan jiki cikin jikuna wa qamu min quburihim lirabbil alamina shikenan sai bayi su tashi daga kaburburan domin haduwa da Allah ubangijin halitta akwai waɗanda za su samu ni'ima a cikin kabari akwai kuma waɗanda za su samu azaba a cikin kabari a cikin hadithin da al'imamu ahmad da abu dawud suka ruwaito manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana ba da labarin rayuwa a cikin ƙabari da waɗanda za su sha ni'ima don za su sha azaba idan mumini ne ya mutu shi kenan za a ce masa daga cikin abin da za a faɗi fa'afrishuhu min aljannati wa albisuhu min aljannati waftahu lahu baban ila aljannati qala fayatihi min ruhiha wa tibiha min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madd basarihi za a ce game da mumi ni kenan za a umarci mala'iku fa'afrishuhu minal janna. ku sa mashi shimfiɗa ta aljanna ya kwanta a kai a shimfiɗar da shi a kan shimfiɗu na aljanna wa albisuhu min aljanna a sa mai tufafin aljanna waftahu lahu baban in aljanna a buɗa mashi ƙofa da zai rika hango aljanna mazaunin shi aljanna tun yana kabari za a buɗa masa ƙofar da zai rika hango mazaunin shi aljanna fayatihi min rauhiha wa tsibiha iska da kamshin aljanna sai ya rika zuwa mashi wa yufsau lahu fi qabrihi madda basri sannan a fadada a yalwata mashi kabarinsa gwargwadon iya ganin shi iya ganin shi duk inda idansa ya kai to nan ne faɗin da za a buɗaɗa masa kabarinsa Allah ya samu dace da wannan ashe kun ga kenan kabari na da ni'ima kuma kabari na da azaba don cikin hadisin an ci gaba da labari game da abinda wanda yake ba mumini ba shi kuma zai tunkara ko zai fuskanta a kabarin nashi daga cikin wannan al'imamu ahmad ya roci hadisi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ayyuhan nasu inna hazihil ummata. tubtala fi quburiha fa idhal insanu dufina fatafarraqa anhu ashabuhu ja'ahu malakun fi yadihi mitraqun فأقعده قال ما تقول في هذا الرجل فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول صدقت ثم يفتح له باب إلى النار فيقول هذا كان منزلك لو كفرت بربك فأما إذ آمنت فهذا منزلك فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له اسكن ويفتح له في قبره وإن كان كافرا أو منافقا يقول له ما تقول في هذا الرجل fa yaqulu la adri nasa ya ƙulu na yaqulu la la wa la talaita wa la tadaita thumma yufta lahu babun ila janna fa yaqulu hadha manziluka law bi rabbika fa amma idh farta bihi fa inna Allah azza wa jalla abdalaka bihi hadha wa yuftahu lahu babun ila an-nar thumma yaqma'uhu qam'atan bil midraqi yasma'uha khalqullahi kullum ghayru thaqalaini ghayru thaqalaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku sani ya ku mutane wannan al'umma tawa za a jarrabe ta a cikin kabari idan mutum ya mutu aka rufe shi wanda suka rufe shi suka bar wurin suka tafi abinsu wani mala'ika zai zo mashi da katuwar sanda katotuwar gora wato katon gora katuwar sanda za a zo sai a zaunar da shi a ta da shi da kabarin sai zauna a ranar fada ya mutu yana mutuwa aka rufe shi aka dawo daga makabarta kawai mala'ikan zai zo ya zaunar da shi idan ya zaunar da shi ga katuwar gora a gefen mala'ikan sai ya ce masa za ka ce game da wannan mutumin wane manzo kenan sallallahu alaihi idan mutumin da ya mutum mumini ne sai ya ce na shaida ba wanda ake bautawa sai Allah kuma lallai Muhammad bawan shi ne manzan shi sai mala'ikan ya ce masa kayi gaskiya sai a buɗe masa wata ƙofa zuwa wuta a ce masa kaga can wurin da nan ne zai zama mazauninka inda ka kafirce wa Allah amma tun da ka yi imani to ga gidanka sabu sai a buɗe mashi ƙofa ta aljanna sai ya hango gida aljanna sai ya yunkura zai tashi sai ce zauna zauna zauna lokaci bai yi ba zauna bawan Allah yi shiru zauna nazu uskun sai a fuda masa a faɗaɗa a yalwata mashi kabarinsa ya zauna yana jin daɗi yana jin iska daga aljanna yana shan ƙamshi daga aljanna ga gidansa mai faɗi iya inda ganin ya kai idan ko kafiri ne ko munafiki in aka ce a ce masa mai za ka faɗi game da mutumin nan muhammadu sai ce ni dai ban sani ba ni dai na ji mutane na faɗin wani abu game da shi sai mala'ika ce masa au baka ma sani ba baka karanta ba baka kuma shiryu ba sai a buɗe masa ƙofa zuwa aljanna sai a ce kaga da wannan ne gidanka inda ka yi imani amma tun da ka kafurta ka kafurce wa Allah to Allah Ubangiji ya musanya maka da wani gidan sai a buɗe masa wata ƙofa zuwa wuta daga nan sai a ɗauki wannan gora la ilaha illallah mala'ikan nan ya ainihin dankara masa goron nan in aka dankara masa goron nan ya yi ihu ya yi ƙara ƙara ƙaraji babu wata halitta ta Allah da ba za ta ji wannan ƙaran ba idan ban da mutum da aljan aljan da mutum ne kadai ba za su ba Allah mun gode maka ai da bacci ba zai yi ba in gaji daga kabari mutum na kwala ihu yana ihu yana kururuwa yana wailun da wailatu yana wayo ina za ka iya bacci bawan Allah za ki iya eh ko liman ba zai iya ba ballantana ke mamu shi yasa malamai kan ce ku lura ga waɗanda suke zama kusa da makabarta gidajensu bai nesa da makabarta wani lokaci haka kawai za ku ga dabbobi kamar awaki a guje a guje suna wasansu ko suna harkokinsu ko cin abinci a kila ciyayin da suke gefen makabartan kawai sai ga sun firgita sun falla a guje watakila irin wannan karan suka ji wasan. don allah yanzu akwai mai hankalin da ba zai ga dacewar ya tattali da tanadi da kintsi ba don ya zamanto mutumin da aka faɗa na farko shi ya zama cikinsu ba na biyan ba wanda za a dankara mashi gora a tale a ware a dankara mashi gora ya yi ihun da ba wanda ba zai ji ba sai mutum da aljan mutane sun kasu gida biyar dangane da rayuwa a barzahu ban san gidan da kuke ba ku amma dai an kasu gida biyar kashi biyar kashi na farko annabawa da manzanni waɗanda ke da matsayi da daraja mafi kololuwa abu dawud ya roci hadithi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna allah azza wa jalla harrama alal ardi an biyayi lalle allah mabuwa ya ɗaukaka ya haramta wa ƙasa cin jikunan annabawa su kan abarza kuma ba za a ci jikinsu ba suna nan intact sai kashi na biyu shahidai sannan waɗanda suka mutu wajen ribatsi da wanda ya mutu a daren juma'a ko ranar juma'a Allah ka azurta mu da mutuwa ta shahada ko mutuwa wajen ribatsi wajen ƙoƙarin kara martabar addini ko kuma akalla mutuwa a daren juma'a ko ranar juma'a manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce lokacin da aka tambaye shi ma balul mu'minina yuftanuna fi ƙuburin illa shahid mai yasa mu'mine za a jarrabe su a cikin ƙaburburansu su banda shahidai sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce kafa bi barikati suyufi ala ra'si fitna wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai ya ishi tartsatsin takubba tartsatsin takubba ala ra'si fitna tartsatsin takubba kyalli da walƙiyar takobi a kansa lokacin za a kashe shi a filla kansa haba malam akwai fitina ta kai wannan saboda haka inda fitina ce ya gama ganin fitina su shayi don haka a cikin kabari bai zai samu wannan fitina ba wata fitina kuma yi fitina ta riga ta gama an gama ya wuce wannan shi haka al'imamun nasa'i rawaito haka na ibn mata ya rawaita hadithi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man bata murabitan fi sabilillahi ujriya alaihi ajaru amalihi salih alladhi kana ya'mal wa ujriya alaihi rizquhu وأؤمن من الفتن وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع منذ صلى sallama ya ce wanda وند ya mutu. yana kokarin kare martabar addini wajen kokarin ba da kariya ga addini shine ribatin ai sai mutum ya mutu wajen wannan to ayyukan da yayi na kyawawan ayyuka za a ci gaba da gudanar masa da su ladan kuma arzikin shi abincin shi zai ci gaba da ci a cikin kabari zai ci abinci arzikinsa zai ci gaba da gudana kuma za a amintar da shi daga fitinan kabari kuma a ranar kiyama Allah zai ta da shi cikin aminci daga firgici shi ba zai samu firgici ba gaba ɗin ranar kiyama kun san ku Allah ta'ala ya ba da labarin ranar kiyama da firgicinta Allah ta'ala ya ba mu labari inna zalzalata sa'ati shay'un عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أما شيء بدي سامو أنم بالكيشن بكتا كتا هكذا الإمام أحمد الترمذي سروي حديثي manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mamin musulmin ya mutu yawmal juma'ati au lailatal juma'ati illa wa Allah fitnatal kafar. ba wani musulmi da zai mutu ranar juma'a ko daren juma'a face Allah ya tsare shi ya tsare shi ya kiyaye shi ya kare shi daga fitina kabari Allah ka azurta mu ka irin wannan mutuwa na uku wanda zai sha ni'ima a cikin kabari ko da zai haɗu da fitina da tambayar mala'iku akwai wanda zai sha ni'ima a cikin kabari ko da ko dai zai haɗu da fitina a cikin kabarinsa da tambayoyin mala'iku al'imamu ahmad ya roci hadithi wanda mun yi ishara da shi wanda za a ce wa bawa mumini kaga wancan gidan da ke wuta da nan ne mazauninka in ba don kayi imani ba amma tun da kayi imani to Allah ya ya maka ga gidanka aljanna sai ya zumbur yana so ya tashi har ma ya ce rabbi aljil kiyamar sa'a rabbi aljil kiyamar sa'a kai ma arju ila ahali wa mali ya ce ya Allah ka gaggauta kiyama ta tsaya ya kosa ma la ilaha illallah ina ruwan kandala ta kosa an hango aljanna malam ya Allah gaggauta tashin kiyama ko na komawa iyalina da dukiyata sai a ce masa uskun kai dai tsu lokaci bai ba a yi gaga akwai fitina cikin wannan amma kuma zai ci gaba da shan ni'ima ai to sai nau'i na hudu wanda za a yi wa azaba na wani lokaci saboda zunubinsa sannan a sassauta mashi daga baya a cikin kabarin akwai waɗanda za a yi wa azaba amma na wacin gadi daga nan kuma a sassauta musu saboda imaninsu Allah ka kiyaye mu daga cikin waɗannan sai na biyar wanda za a yi wa azaba duk tsawon rayuwar Barzaku, har kiyama ta tsaya yana cikin azaba har kiyama ta tsaya wannan su ne kamar kafirai da munafukai Allah ya raba mu da su to yanwa duk waɗannan su ne abubuwan da suka shafi mutuwa da abin da ke cikinta da ma kaɗan da abin da zai biyo bayanta wanda ya shafi rayuwa ta barzahu kamar yadda muka ishara za a bijiro wa mamaci da mazauninsa na lahira sau biyu a kowace rana cikin kabarinsa kowace rana mamaci sai an bijiro mai da mazauninsa a aljanna ko a wuta sau biyu al'imamul bukhari da muslim sun hadithi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna ahadakum idha mata urida alaihi maka'adahu urida alaihi maka'adahu bilgadati wal ashi ko urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashiyi in kana min ahli jannati famin ahli janna wa in kana min ahli nari famin ahli nari fayuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah ilayhi yawm al qiyamah idan ɗayan ku ya mutu inji ji Allah sallallahu Alaihi wasallama za a bijiro masa da mazauninsa na lahira safe da yamma in ɗan aljanna ne za a bijiro mai da mazaunin shi na aljanna duk safiya duk yammaci sai ya gani in ɗan wuta ne za a bijiro mai da mazaunin shi na wuta duk safe duk yamma sai ya gani ko nan bai shi mutum tashi hankali ba za a rika cewa wannan shi ne mazauninka nan ne za ka zauna dai a nan har lokacin da Allah zai ainihin wato wato can ne mazauninka har lokacin Allah ta'ala ko kuma nan za ka zauna har zuwa lokacin da Allah zai ta da kai zuwa ga wancan wurin da ake nuna maka a ranar kiyama yan uwa za a yi tambaya a kabari za a yi tambaya game da Allah za a yi tambaya game da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama za a yi tambaya game da addini ya alaƙa ki da Allah ya alakar da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya alakar ki da addini addinin ki ya tsaya cikin azumin wata ramadana ne ko zuwa masallaci sauraron wa'azi kawai in kuma kin tafi wurin daban makarantar boko kasuwa wurin talla ga masu fitinar talla wajen biki nan wurin ba ruwanki da Allah ba ruwanki da manzan Allah sosai ba ruwanki da addini amma masallaci za ki sawo hijabi za ki sa safa kila ma da niƙabi kila kina sahun farko kila ke ce ta fara zuwa irin waɗannan abubuwan shin haka za a yi ko kuwa za a yi saɓanin hakan za a kyautata alaƙa da Allah a kowane hali a kowane ne a kowane lokaci ko kuwa Allah za a yi mashi wayo tun da kowane suke tunanin suna wa Allah wayo ko za su bauta wa ramadana a matsayin ubangijinsu shi kuma Allah ubangijin ramadana ba ruwansu da shi subhanallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce innal abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qara'a ni'alihim qala yati malakani fayuqadani fayuqadana fayuqadani fayaqulani la manzo sallallahu alaihi wa sallama ce idan bawa aka sashi cikin kabarinsa waɗanda suka sashi ƙabarin suka juya suka tafi su yana ma jin ƙaran takalmansu ba su yi nisa ba mala'iku biyu za su zo mashi su zaunar da shi sannan su fara mai tambayoyi man rabuka za su mai tambayoyi game da ubangiji game da manzan Allah sun suna game da addini wannan ya sa aka so idan an kammala rufe mamaci a roƙa masa tabbatuwa a lokacin tambayar kabari a roƙon wa mamaci tabbatuwa ya zama harshensa ya tabbatu wajen yin wajen amsa tambayoyin da za a yi mashi a kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan an gama rubuta mamaci yakan ce wa sahabbai istaghfiru li akhikum wa salu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al yakan ce ku nema wa dan uwanku musulmi gafaran Allah ku roƙa mashi tabbatuwa wajen amsa tambayoyin da za a yi mashi a kabari domin yanzu nan za a fara tambayar shi muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu ya tabbatar da harasan wajen amsa tambayoyin nan Allah ya sauƙaƙa mana rayuwa a cikin kabari Allah ya karɓi imanin mu Allah ya sa mu mutu cikin imani ya sa mu mutu mu shiga cikin waɗanda za su mutu su zamanto daga cikin waɗanda za su samu sassauci da sauƙi da ni'ima a cikin kabarinsu to tun da mun ce dai lahira dole a tafi mutuwa dole a yi to wai yanzu menene ya kamata mu don tattali saboda ita mutuwa din wannan shine abin zai zama na ƙarshe da zan ambata insha Allah ta'ala lalle muna buƙatar mai tattali tunda mutuwa tabbas ce kowa sai ya mutu ba wanda zai iya guje mata duk inda kuma aka shiga dai oho mutuwa sai ta ɗauki mutum lokaci kuma inda lokacin ya in lokacin a inda Allah ya kaddara za a mutu na za a mutu ba inda za a gudu ko a je wani wuri sabanin inda Allah ya kaddara mutuwan can za a je dai a mutu to tunda haka ne kuma idan an mutu ba kyala mutum kawai za a yi ba shi yasa za ku ji hausawa na cewa Allah ya sa mutuwa ta zame hutu a gare ta ko a gare shi don mene saboda mutuwa ba iyakanta kenan ba wata marhala ce kawai tafiya ce aka ɗauko zaman duniya mutuwa rayuwar barzahu tafiya lahira sai an kai ga makuran makuran shine mai lahira saboda haka dan an mutu ba a gama ba akwai sauran aiki to dole mutum ya tattali ya tanadi ya kintsi ya shiri saboda wannan rayuwa da za a fuskanta bayan an mutu Allah ta'ala ya datar da mu daga cikin hanyoyin rayuwa daga cikin hanyoyin tattali hanyoyin da za a ba a yi tattali a yi kintsi a yi tanadi a yi shiri domin mutuwa shi ne zamanto mutum ya inganta imanin shi inganta imani kyautata imani da kuma aikata ayyukan alkhairi domin Allah ta'ala ya faɗa a suratu Ibrahim aya ta 52 yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana tabbatacciya a cikin rayuwar duniya da lahira kuma yana batar da azzalumai yana kuma aikata abin da yasu a cikin hadisin da al'imamu ahmad da abu da suka ruwaita game da kiyama ko kuma game da rayuwar kabari rayuwar barzahu manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce bayan an rufe mamaci an tafi fatu'adu ruhuhu fi jasadi sai ruhinsa ransa ya dawo cikin gangan jikinsa fayatihi malakani sai mala'iku guda biyu su zo mashi fayajlisani su zaunar da shi fayakulani la su ce masa man rabbuka wane ne ubangijinka fayaqulu rabbi allah mumini zai ce ubangiji na shine allah fayakulani la sai su ce masa ma dinuka to wani addinin ne kake kai fayaqulu dini al-islam sai ce addini na musulunci fayakulani la sai su ce mashi ma hadhar rajul allazi bu'itha fikum mai zaka ce game da wanda aka aiko muku fa yaqulu huwa rasulullahi sai ce ai manzon Allah ne shi fa yaqulani la sai su ce mashi wa ma ilmuka wa ma ilmuka to me kai na ilimi me ka sani a rayuwarka ta duniya wani kokari kai na sani fa yaqulu ko ko me ka aikata cikin iliminka fa yaqulu sai ya ce qara'tu kitaballahi na karanta alqur'ani fa'amantu bihi na yi imani da ƙur'ani wa sadaktu kuma na gasgata fayunadi munadin fi sama'i an sadaka abdi sai mai kira ya kira daga sama sai ya ce bawana ya faɗi gaskiya abinda bawana ya faɗi gaskiya ne ya yi imani ya yi musulunci ya yi biyayya ga manzan Allah zasu ma karanta alkurani ya yi da shi kuwa ki tambi kanki yaya musuluncinki yaya musuluncinki na gado ne cewa kaka da kakanni gidanmu mali mamai ne to sai mi wata damimi wata damiyo sai mi sai yaya imanin ki sahihi ne ingantacce ko kuwa an cuɗanya shi da zuwa gidan malam gidan malam neman taimako ba cewa an je gidan boka ko na cewa ai ba kwa faɗi sai dai ku ce an je gidan malam ai malami ne ai addu'a kawai yake addu'a kawai yake duk wanda kuka ji an ce sana'arsa addu'a ne to akwai ban tsoro cikin lamarinsa ba wanda zai zauna sana'arsa kawai aje yayi addu'a ba ce wanda yake da burbushin bokanci in ma ba bokan da cikakke ba addu'a ai ba sana'a ba ce ai ibada ce da ake a kowane lokaci a ko ina kuma ki tambi kanki yaya neman iliminki kina nema ko tsakaninki da makaranta ko wurin da ake karatu sai da azumi shi ma don kar a ce ke ba kya zuwa wajen muhadara yaya aikinki da iliminki kina aikata ilimin koko dai za a zo ne a ce Allahu akbar a tashi a tafi shikenan yaya kike yi da iliminki duk wannan fa yana da muhimmanci saboda haka in aka ce bawa na yi gaskiya sai a ce fafrishu minal janna ku sa mashi ku shimfiɗa masa kayan aljanna ku shimfiɗa masa shimfiɗu na aljanna wa albisu min aljanna ku sa mai tufafin aljanna waftahu wulawu baban ila aljanna ku buɗe masa ƙofar da zai hango gidansa na aljanna qala fa ya'ti min rawhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari wanda min ishara da wannan a baya daga nan sai ya zamanto da iska ta aljanna da kamshi na aljanna sai su zo mashi sai a buɗa masa a faɗaɗa masa a yalwata mashi kabarin shi iya inda idan ya kai abu na biyu da ya kamata a yi don tattali da shiri da tanadi da kintsi shine addu'ar neman tsari daga azabar kabari kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi ya yi umarni da ayi hadisi ya zo cikin bukhari ko manzan Allah sallallahu alaihi ya ce idza tashahada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in idan ɗayan ku yayi tahiya a sallah to ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu ya qulu allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama yace ya allah ina neman tsari da kai daga azabar jahannama wa min azabil qabri da azaban qabri wa min fitnatil mahya wal mamati da fitinar rayuwa da ta mutuwa wa min sharri fitnatil masihid dajjal da kuma sharrin fitinar dujal mai shafe wa mutane imani sai abu na uku nisantar abubuwan da ke jawo azabar kabari wasu abubuwa ne ke jawo azabar kabari sakaci wajen tsarki da kuma ɗabi'ar gulma an namimanci haɗa faɗa haɗa husuma tsakanin mutane waɗannan abubuwa guda biyu suna jawo azabar kabari manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce amma innahu ma la yu'azzaban wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima wa amma al-akharu fa kana la yastatiru min bawli al-bukhari da muslim suka rawaci hadisin manzon Allah suna alaihi ya wuce ta wasu kaburbura guda biyu sai ya ce waɗannan kaburburan ana wa waɗanda ke cikin su azaba ba kuma ana masa azaba bane saboda sun aikata abin da a idanuwan mutane a tunanin ni a tunanina da tunaninku babban zunubi ne yawanci ba mu kallon shi a haka muna kallon shi ba komai ba ɗaya dai gulma yake haɗa faɗa yake wai mata iyayen gulma o yanzu haɗa maza maza ne ma ɗaɓɗija mata iyayen gulma can gwadi gidan biki har gidan mutuwa ba ku kyala gulma ba har a gidan mutuwa ba ku kyala gulma ba gulma dai sai an auri gulma dole sai an so gulma sai an yi auren zobe da gulma har gidan biki a zage ta ji tana mutane takama ta daura zane kaza ta yi kaza duk ba kwan giba da gulma a haɗa faɗa a yi rikici ai inda ina nan inda kina nan sai kin tsara wancan ta yi kaza la ilaha illallah dayan kuma sakaci ke baya tsarka jikinsa in fitsari yi ba zai tsarki da kyau ba ashe kenan waɗannan abubuwa guda biyu suna jawo azaban kabari hakanan idan ya zanto mutum ya bar wasicci in na mutu a man kuka idan na mutu a man kuka to wannan mana jawo a zaben kabari ko kuma mutum ya san a ɗabi'ar gidansu sai an ta kuka da kururuwa a rusa ihu kuma ya sani amma tun yana da rai bai ce shi bai yadda a yi masa kukan ba to waɗannan shi ma nashi yana jawo masa fitina al'imam al-bukhari da musulmi sun rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha anhu mamace ana mai azaba a kabarinsa saboda kururuwa da ifi da aka yi masa bayan shi ko dai da umarninsa ko kuma zai iya hanawa bai hana ba abu na hudu da ya kamata a yi a matsayin tattali da kintsi da tanadi shine karanta suratul mulk da har da ceta suratul mulk da har da ceta suwaye suka haddace suratul mulk tabarakallazi biyadihi almulku wa ala kulli shay'in qadir suwa suka haddace ta a cikin kuna la ilaha illallah eh mutum ɗaya ko biyu la ilaha illallah mutane nawa suka haddace su daga hannu in gani kuma tsakani da Allah Allah ya san abin da ke zuciyar kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suratu tabaraka hiya almani'atu min azabil qabri surat tabarakal ladhi bi yadihi almulku wa ala kulli shay'in qadir zuwa karshe ita ce ke hana azaban kabari tana hana azaban kabari al-imam al-imam al-hakim ya rawaita hadisi abu na hudu ko na biyar abu na biyar kyautata tarbiyar 'ya'ya Dan dacewa da addu'arsu kyautata tarbiyar 'ya'ya Dan dacewa da addu'arsu ‘ya'ya amana ce ko kyauta ce baiwa ne amma za a yi tambaya kansu ko in an masu tarbiyya za a samu jin daɗi ko in ba masu tarbiyya ba za a samu matsala ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce izama ta buna adama in ƙafa amaluhu illa min salatin idan adam ya mutu ayyukansa sun ƙare sun yanke ba zai samu ladan komai ba ba abin zai je gare shi sai abu daga abubuwa guda uku daga cin abubuwan nan guda uku manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce awwaladun salihin ya da'ulahu ko mu bar da na kwarai na gari wanda ya ma tarbiya da zai rika mashi addu'a in baki ma 'ya'yanki tarbiya ba ko tuna ki ba za su yi ba ko ba haka bane akwai waɗanda ma suka kosa ki mutu ai saboda baki masu tarbiya ba ƴaƴan naki ne sun kosa don kina takura su suke gani amma aka yi masu tarbiya ba bayan mutuwa za a more za su tamu mutum addu'a don haka sai mu dage mu ƴaƴan mu tarbiya idan da Allah zai sa in san wace ta fara zuwa nan wurin yau sai in ba ta kyautar littafi akan tarbiya amma ba za ku faɗi ba ku kanku a wani saboda ta fara zuwa to shi kenan kullum ma ita ce ta farko ma Allah ya maki albarka Allah ya karfafe ki ya taimake ki Allah ya sa ki dore Allah kuma ya sa saura su kishi wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna idan da ba ainihin kulli ita take zuwa ba inda yau ne ta zo jewa ta zo daban shekarar jewa ta zo daban sai in ba da daga ɗaya zuwa goma a ba wanda suke zuwa kullum da farko farko amma tun da ita kaɗai ce ita kaɗai zan ba a din mai so ya karɓa wurinta ya yi photocopy duk mai su ba zan ba kowa ba sai ta insha Allah saboda haka tarbiyyar yaya da kyautata ta don dacewa da addu'ar su bayan mutuwa yana daga abin da ya kamata a yi don tattali da kintsi da tanadi sai abu na gaba na ƙarshe kuma halartar jana'iza yakan sa mutum ya tuna Allah ko ila ya ka mata kun san cewa an hana ku bin gawa zuwa makabarta ko amma ba a hana ku yin sallah ga gawa ba in kun samu dama idan mijinki ya rasu ko yarki ta rasu ko dan uwanki ya rasu ko mahaifinki ya rasu ko kawarki ta rasu ko wasu dai suka rasu kina da damar an baki dama ki ma sallah sai ki ma sallah ke ma in maza ma sun gama nasu ke ma sai ki masu sai ki ma wanda ya mutum babu laifi amma iyakanku kenan ku yi sallah amma ba za ku yi rako zuwa kabari ba ko makabarta ba kamar yadda hadisi ya nuna cin halas yana daga abin da yake taimakawa wajen tattali da tanadi da shirin da kintsi tuna kabari da abin da ke cikin kabarin ziyarar makabarta wanda an yi saɓani tsakanin ziyarar makabartanku wato danganar ziyarar makabarta ga mace amma magana mafi inganci ita ce ya halasta mace ta ziyarar makabarta matukar ba za ta yawaita ba hakanan tuna mutuwa ko da yaushe kan taimaka ya kwadaitar da bawa wajen ayyukan alkhairi ayyuka na kwarai da za su sa mutum ya zamanto ya tuna lahirarsa kuma ya yi tanadi da kintsi da tattali kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a ƙur'ani ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun ya kun da suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma kowane rai ya yi tunani ya duba ya ga wani tattali ya yi watakila wasunku za su ce musamman akwai kanawa a nan za su ta tunani wai sai mutum ya ce wani rai maimakon wata rai a hausa rai namiji ne ba mace ba shi yasa ban ambaci mace ba har daga lokacin na fara zuwa yanzu ba cewa wata rai sai dai wani rai domin rai namiji ne a hausa amma kun ga dama kuka ce kun yi gwaranci wannan babu laifi amma dai sunan shi gwaranci kowane rai ya duba faltanzur nafsun waltanzur nafsun ma qaddamat ligadin da larabci nafsu mace ce amma a Hausa namiji ne waltanzur nafsun ma qaddamat ligadin kowane rai ya duba ya ga me ya gabatar domin gobe kiyama da bawashe kanci domin kiyama kowa ya ga me saboda haka me kika yi yau domin gobe mutuwa za ta iya samun ki a da yaushe a ko ina a kowane hali shin kin shirya mutuwar in an ce yanzu a nan wurin a baki zaɓi misali inda zai yiwu ki zaɓi mutuwa ko kuma a jinkirta sai kin koma gida kin shirya wannan yana da mahimmanci kowa ya tambi kansa ina roƙon Allah baraka wa ta'ala ya mu dace Allah ya sa dace Allah ta'ala ya yi mana gamdakatar ya sa mu cikin waɗanda wani mawaƙi yake cewa fasluk sabilal muttaqina wa dhanna khairan lil واذكر وقوفك خائفا والناس في أمر عظيم إما إلى دار الشقاوة أو إلى العز المقيم فاغنم حياتك واجتهد وتب إلى الرب الرحيم yace ka shiga hanyar mu'mine masu tsoron Allah ka bi hanyar masu tsoron Allah kuma kai kyakkyawan zato ga Allah mai karamci ka rika tuna tsayuwanka gaban Allah kana mai cike da fargaba da firgici a yayin da mutane kowa ta kansa yake wannan su fi amrin azim kowa ta kansa yake in ba ka yi ba nuri yau mai firin mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yudni a wannan rana in ma dai mutum ya tafi gidan na ainihin wato taɓewa gidan lahira a lahiran ya tafi gidan taɓewa wato wuta kenan ko ya tafi gida na ainihin girmamawa da karamci da izza da buwaya wato gidan ni'ima kenan aljanna don haka kowannen mu a yau ya rika tunani ya yi tunani ya ribanci ya amfana da rayuwarsa ya zamanto mutum ya yi ƙoƙari wajen ganin cewa ya yi abin da Allah yake so kuma yadda da shi kuma kowannen mu ya tuba zuwa ga Allah daga zunubai da mu wanda muke yi da kullum Allah ta'ala ya samu dace kuma ina roƙon Allah ta'ala ya karɓi ayyukanmu a cikin wannan wata Allah ya datar da mu da alkhairansa dukkan amfani da ke cikin irin wannan zama Allah ya sa mu dace da shi Allah ya sa ilimin mai zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu da dukiyoyinmu da iyalinmu Allah ya sa albarka a cikin addininmu Allah tabaraka ala ya amfani da mu wajen kawo gyara da kyautattun al'amura a cikin al'umma Allah tabaraka ala ya ba mu ikon wakiltar al'umma yadda ya dace a duk inda muka samu kanmu a kowane hali Allah tabaraka wata'ala ya zatar da mu da lailatul kadari wanda yanzu ana cikin dararen da ake sare da wannan dare a wannan wata mai albarka mai alfarma na shekarar 1436 Allah tabaraka wata'ala ya sa mun dace kuma ina roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da karfafan ƴan uwa waɗanda ke shirya waɗannan zama da kuke wannan majalisi da ake gabatarwa a wannan wata da kuma sauran lokuta ma Allah ta'ala ya karfafe su ya ba su lada kuma Allah ya sa ku faranta musu rayukansu da zukatansu ta hanyar aiki da abin da suke sawa a zo a gaya muku don ta haka ne za a gudu tare kuma a tsira tare wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh